to gaskiya abin da binciken mu ya gano mana cewa shine cewa waɗannan mutane suna cikin bala'i domin kiyasi ya nuna cewa akalla mutane dubu talatin sun rasa muhallinsu sannan baya ga haka mutane akalla sha ɗaya sun rasa ransu to kaga wannan babbar matsala ce yawancin mutanen nan da aka rurrushe musu gidaje har yanzu nan da muke magana da kai bas suna yawo suna gararan ba a cikin titi ba su ma san inda za su je ba shi yasa muke jawo hankalin gwamnati da sauran hukumomi akan cewa bai kamata haka ta faru ba wannan mutane 'yan najeriya ne talakawa ne ya kamata a kare haƙƙinsu su ma a yi abin da ya kamata kada a zauna a ce misali kawai don mutum shi talaka ne shi kenan kuma sai abin da aka yi da shi bayan shafi sama da shekara guda ana wannan kokari akwai wani mataki da aka cimma aka kai to gaskiya za mu ce dai ana ɗan samun ci gaba domin da za ka ga irin wannan ta faru ba ma abin da za a faɗa kawai kowa sai zira ido talakawan da abin ya fara su je suna kwana a ƙarƙashin gada da bakin titi to amma yanzu an muna ci gaba da jawo hankali duk da cewa gwamnatoci har yanzu ba su canja ɗabi'unsu ba dangane da yadda waɗannan abubuwa suke tafiya duba da kamar matukar mahimmanci na muhalli wanda ya shafi lafiya da kuma yanayi na tsaro ma ga su rayukan waɗannan bayan Allah da al'amarin na ya shafa shin akwai wani yunkuri da kuke na gayyatar wasu kungiyoyi ke na ganin an samar musu da matsuguni ko da na wucin gadi ne to mu dai kokarin da muke yi shine cewa mu gaya wa gwamnati cewa gwamnati ga inda ta yi ba daidai ba su ma mutanen kuma muna kokari mu nuna musu akan cewa ga hanyoyin da doka ya kamata su bi ita gwamnati ita ce take da iko ta yi kokari ta gane akan cewar idan fa har wasu al'umma suna cikin bala'i wasu suna cikin jin daɗi to fa ba a zauna lafiya ba muna kokari mu nuna musu akan cewa wannan kira da muke yi akan cewar kada a bar wasu su galabaita <coughs> ba wai muna yi ne saboda son zuciya ba kotu ta yanke hukunci na haramta wannan mataki na gwamnati to amma duk da haka ta yi watsi da shi ya za ka sanya matakan da kotuna ko kuma 'yan majalisu suke ɗauka ayyukansu a mizani wajen ƙoƙarin ganin sun kare haƙƙin 'yan adam a najeriya to abin da yake faruwa shine kaga gwamnoni suna da abin da ake cewa kariya daga fuskantar doka daga saboda haka sai kaga an ce a ah, ai tun da gwamna ne ya rushe gidan talakawan nan to shi yana da kariya ba za a iya kai shi kotu ko a hukunta shi ba to kaga inda matsala take kenan sannan kuma abin da a kullum muke nuna gwamnati akan cewa shine idan kotu ta yi hukunci akan wani abu wanda yau gwamnati daɗi za ta nan da nan za ta aiwatar da shi amma idan kotu ta yanke hukunci da bai wa gwamnati daɗi ba sai gwamnati ta yi watsi da shi to kaga wannan babban barazana ne ga rayuwa ta doka da oda da zama da ake yi a ƙasa inda yake akwai tsari na bin doka ya kamata gwamnati ta tashi tsaye ta duba ta gani doka idan mutane sun yi gini a wurin da bai dace ba a kira mutanen nan ba dabbobi ba ne a kira su a zauna da su a ce musu to kun yi abin da bai kamata ba ga yadda ya kamata ga yadda ya kamata muna so mu yi kaza za mu nema muku wani wuri daban mai mutunci ku je ku zauna to muna godiya sosai da wannan dama da ka ba mu ta tattaunawa to muna godiya thank you so much